وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da hudu, lissafin nasara yau goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta sha uku, idan ba ku manta ba muna cikin suratun namli sai Allah maɗaukin sarki ce mai alarma ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين madaukakin sarki ya ce wa laƙari haƙiƙa ataina dawuda mun ba annabi dawud wa Suleiman da annabi Suleiman. mai muka ba su mun ba su ilma mun ba su ilimi in ji allah maɗaukin sarki wa ƙala alhamdulillah sai su biyu suka ce dukan godiya ta tabbata ga allah allazi na ala kasirin min ibadihi al-mu'minin wanda ya fifita mu a kan da yawa daga cikin bayinsa muminai malamai suka ce wannan aya tana nuna daraja ta ilimi domin annabi dawud da annabi suleiman ba ilimi kaɗai allah ya ba su ba allah ya ba su ilimi ya ba su dukiya ya ba su mulki amma da ya tashi ambaton babban ni'ima da ya musu sai ya ambaci ni'ima ta ilimi Ya ce, yace wala na dawo da wa sulaimana ilma sannan da Allah ya ba su ilimi suka yi wa Allah godiya bisa wannan ni'ima da ya ba su ta mai ta ilimi da wannan ne malamai suka ce babbar daraja da ɗan adam yake samu a duniya ita ce daraja ta mai ta ilimi duk yadda mutane suke son kuɗi kuɗi ba su kai ilimi daraja da ƙima ba malamai suka ce ilimi yana gaba da kuɗi abin da ya sa ilimi yake gaba da kuɗi saboda Allah maɗaukin sarki ya siffanta kansa da mai ilimi a ƙur'ani mai girma amma bai siffanta kansa da mai kuɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawan Allah Allah ya siffanta su da ilimi bai siffanta su da dukiya ba koda suna da dukiyar mala'iku na Allah Allah ya siffanta su da ilimi bai siffanta su da dukiya ba wannan alama ce da take nuna ƙima ta ilimi a saman ƙima ta dukiya sannan abu na biyu